Yayin da 'yan majalisar jihar Nasarawa ke kokarin tsige gwamnan jihar Umaru Tanko Almakura, su ma jama'ar wasu yankunan 'yan majalisar sun fara barazanar tsige 'yan majalisun daga kan mukamansu. Karamar hukumar Obi na ɗaya daga irin waɗannan ƙananan hukumomi inda 'yan jam'iyyar APC ke neman ɗan majalisa mai wakiltar yankunan Adudu, Obi, Tudun Adabu, Agwatashi da Daddare, Muhammad Sidi Bako kan ya dawo gida don su masu su tsige shi. Alhaji Abdullahi Anawo tsohon shugaban jam'iyyar CPC ne a yankin daddare. Da yake shi dan PDP ne amma mu CPC muka zabe shi. Mun ba shi kuri dubu tara domin ya kama kafa yana zawo shi dan majalisan. Yana zawo haka ya bi gida-gidan manyanmu haka ya kama kafa da sarkin garinmu da kowa. Gauna Tonko Almakura ya ba mu development area a daddare wanda jikokin jikokinmu za su ci moriyan wannan tafiya mu muka zabe dan majalisa dalilin zaben da muka zabe shi shi ya sa mun ce ya dawo gida dun ba abin da mun aike shi je yi kenan ba ba mu aike shi je ya sige gauna ba ya kamata ya zo tare da mu ya same mu ya ce ga motion da an shirya za yi kamin mu mu advising na shi ga abin da ya kamata ka je ka yi amma ba shi a nashi kaso na kanshi ya je ya ci gaba da ya ce zai sauke gauna mu ba mu yarda ba mun kira shi ya dawo gida yanzu in ya dawo gida kuna neman kuma shi ma ku tsige shi in Allah ya yarda abin da muke so kenan muna rubuta mena a kan shi yanzu wanda mu ba za mu yarda mu bai shi ba domin ba mu sa shi ya je yi wannan ba za mu tsige shi Da shike dan majalisar Muhammad Sidi Bako yana jam'iyyar PDP ne, 'yan jam'iyyar ta PDP suka ce jam'iyyar APC ba ta da hurumin kiran dan majalisar da ya dawo, balle ma su yi batun tsige shi. Sunana Honorable Ali Idris Adudu, ni elders ne na PDP Adudu Electoral Ward, Obi Local Government. Zanga-zangan da wadansu 'yan jam'iyyar APC sun yi a constituency na Alhaji Sidi Muhammad Bako suna cewa ya dawo wannan ba su yi daidai ba kuma sun kuskure don kuwa ba su suka zabe shi ba mu jam'iyyar pdp na ubi one constituencies mun tabbatar da cewa alhaji sidi mutumin kirki ne kuma mun zabe shi kuma ayyukan ne yana majalisa na kusan shekara bakwai yanzu nan mun murna da shi kuma muna shi goyon baya ya ci gaba da wannan ayyukan zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya